أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فداء ثم فرق سورة الأحقاب suratul akaf wanda muka fara jiya mun kwana ba a gaba ne ba aya ta takwas muka kwana za mu tashi aya ta tara kenan قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا illa nadhirun mubin kace da su <clears throat> ni ba bid'a ne ba na manzani daga manzani wato sabon kenan wani sabon abu wanda da ba a san shi ba kuma ban san abin da za a yi da ku ba ban san abin da za a yi da ni ba ban san abin da za a yi da ku ba ina bin abin da aka yi min wahayinsa ne zamani mai gargadi ne mai bayyana gargadi wannan ci gaban magana ne don a baya ana magana da dangane da bijirewan da suke bayan an nuna musu ayoyi ayoyi masu bayani wanda hankali zai iya fahimta ya gane sai aka ce an karanta masu ayoyi masu bayani wanda suka kafirce sai suka ce ma gaskiya yadda ya zo masu cewa wannan sihiri ne mabayyani to ko kuma su ce ko kuma suna cewa ne ya kirkiro ne wato shi annabi ne ya kirkiro ka ce da su to in ne na kirkiro ai ba za ku mallaka min komai wajen Allah wato Allah ya kata ala kama da laifin ne masa ƙarya kuma ya san irin suka da kuke zo na fiye soke-soke da kuke ɗan eh, na ainihin sako masa shi zo na kuke kutse don suna tattaunawa na izgili dangane da wannan aya ya sabi da kuke kuma ya sai shaida tsakanina da ku kuma shi mai gabara ne mai jin in kun tuba ke to sai aka ce aka ce da shi kuma kulma kuntu bid'an min rasul ce ni ba ba ainihin ba bid'a ne ba a manzanni wato ma'anan bid'a sabon abu kirkirare jama'a suka ta jin kalmar bid'a bid'a bid'a saboda yanzu akwai har akwai kungiya ma jama'atul bid'a ce to kaga suna yawan jin kalma nan abinda suke cewa abinda aka kirkiro al'ali ba shi a addini ba san shi ba kenan to Eh, shi wannan manzon ba bid'a ne ba wato da alal misali da da zai zo sai ce Allah ne aiko ni suka ce a Allah ya aiko ka ai tunda muke ba mu taba jin Allah ya aiko mutum to da ya zama bid'a to tunda ake ba Allah bai ta aiko mutum bai taba aiko mutum ba duk sun sani Allah ya shi ya shi aiko annabawa ya aiko ibrahim suna matin kawo su ‘ya'yan ibrahim kuma sun yadda ibrahim manzan Allah su ya isma'il sun yadda isma'il manzan Allah sun san kuma Allah ya aiki ishaq ya aiki ah, yaqub da yusuf da musa da annabawan bani isra'il birjik da kuma isa duk sun san wannan saboda haka kaga ba sabon abu ne ba a ce ga wani ya zo ya ce allah ne ya koshi da sai a ce to tun da muke ba ta uji don wani lokaci sukan ce ai da da ya ga dama da ya aiko mala'iku <clears throat> to bai taɓa aiko kuma mala'ika ba mutane sa ba aiko to kuma in suka ce to tun da abin haka nan ne ya ya ya in an je lahiran ya yake sai wuce ce to ni ni ni nawa gargadi ne a ce maku wanda ko kuma su ce ne ina yake yanzu da ya mutu ina yake shi wannan ba abin da nake ga muku bakin abinda abin da nake ce muku shine in mutum ya yi imani ya yi aikin kirki Allah zai mashi sakamako mai kyau in kuma ya munana aiki Allah zai mashi ukuba a matsayin horo na munana aikinsa amma ni ba ina ce muku wane kai wane kaza ba ban san abin da za a yi da ni da ni da ku ba ni ban san yadda za a yi da ni ba kuma ban san yadda za a yi da ku ba kun san akwai wasu za ka ga masu wasu zuwa azi suka rika wani irin nau'in wa'azi <clears throat> wanda yake shi wannan ya munana wanda babu shi sam a cikin littafi ba inda kuma suka gan shi sukan yanke hukunci yanke kawai su cewa na dan mutum to a ina ka taɓa ji an ce hakan ba a cewa hakan wanda ya aiki kaza ya kaza sakamakon sa wuta amma ba wane tanko dan wutan ba ya ga maka a ina ka ga ko bala <clears throat> ina ka sa kai kai ga cewa wani wa ce maka haka ko da yana aikata wannan aikin kai ka sai da Allah zai yi da shi mhm. kaga ba hukunci ne naka ba ni ba ba na ba muku hukunci ne ce kai dan wuta ne kai dan aljanna ba na hukunci ne ba ni na muku gargadi amma ya Allah zai yi wannan ni ban sani ba wa ma adri ma yaf'al bi wala bikum me za a yi da ni me za a yi da ku ni ban sani <clears throat> in atabi illa ma yuha ilayni da ina bin abin da aka yi min wahayin sai an ce mun yi kaza in bar kaza an bari na wanke in isar muku da sako in isar muku wa ma ana illa nadhirun bi ni ba wani abu ne face mai gargadi mai bayyana gargadi ba hukunci ne nawa ba wakili ne nawa ba ni ne duk aiki nan in kara muku dole ba in jinda sa ku koyi ko in yanke muku hukunci nawa gargadi na gama nawa kuma ya rage na ku to kaga abin da ya kamata mai gargadi ya nasa yawa ya bar ma Allah sauran kare kare zarbadi kare ya zarfaɗi in ya zarfaɗi Allah ta'ala ba ya son kankan ba an ba mu labari a cikin hadisi cewa wanzu Allah cikin wanda suka gabata akwai waɗansu mutane biyu cikin jama'an bani isra'ila wanda suka gabata akwai wasu mutane biyu abokanan juna suna zaune tare ɗaya mai yawan ibada ɗaya kuma mai yawan aikata miyagun ayyuka yana ta fasikanci sai kullum ne mutu wa'azi ya ya ya haza wannan abin da kake bai dace ba ka bari shi kuma shi sai je ibadan shi wannan kuma je sharholiyarsa to ana nan wata rana sai shi wannan shi wannan da ake mawazi ya gani shi kai ka dami ni kalin da ake na an ci an aiko ka ka zama raƙibi ne a kaina kyale ni man sai shi wannan ce Allah ba zai gafarta maka shi mai Allah to aka sai aka ba labar cewa gobe kiyamin aka zo sai Allah ta'ala ce ina wannan da yake cewa ba zan yi wannan gafara ba sai ce to a zo da shi sai ce to na gafarta masa ya je aljanna shi wannan mummuna sai ce shi kuma wanda yake wuta za shi a kai shi wuta kaga baki ya yanka waya kawai kan kan bamban za da wofi ji ka kaji bakan ka wuta ka iya ga wannan ya ibada ya ji shi wuta kuma ya ji sanadiyan maganarsa ya sa wanda bai ibada ba yana saban Allah yake ya shiga aljanna to Allah baya son irin wannan kankan ba ba ce kai ne zaka zarce kai mishi kai kai gaban kan kai mishi hukunci naka gargadi kawai hukunci ba yana hannunka ba yalanta haka ce wanda bai wanda wa'yansu mutane ba su yi kaza ba yan mutum hukunci ka yanke kenan amma ana cewa wanda ya kaza ya kaza ga hukuncinsa amma wani hukuncinsa mene ka sani mutane su kiyaye irin wa'annan zarbabi irin wannan to ka ce ni na wa'in isar muku da sako saura kuma menene to wannan kuma na Allah ne nan yana cewa ainihin la adri ma yuf'al bi wala ya ce fiddarai ne fiddarai ne ala tafsir eh. idh la ilma li bil ghaibi wato a gidajen nan biyu ba me za a yi da ni me za a yi da ku ba ma a gidan lahira ba a nan ma nan gaba mai za a za a yi a nan duniya ban san yadda za a yi da ni ban san za a yi da ku ba sannan kuma a lahira ban sani domin ni ban san gaiba ba irin wannan eh, hadisai da yawa sun gabata masu bayani irin wannan ina bin abin da aka yi man wahayinsa ne ba na ƙetar wannan kuma ni ina muku gargaɗi ne gaba ga ukuba mai bayyana gargaɗi gare ku da shaid da hujjoji nuna muku cewa in fa mutum ya kaza ban abin kaza ne ga gobe kyama in yi za a ce ba a gaya maka ba duk abin da ya gani shi ya ja maka zuke to na wake قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم كتشيكو gaya مني in wannan daga wajen Allah ne wato wannan alkur'ani ke daga wajen Allah ne sai kuka kafirce da shi kuma mai shaida daga bani isra'ila ya shaida a cikin irin irinsa shaida shaidun min bani isra'ila misri wani mai shaida a cikin bani isra'ila ya shaida a cikin irin wannan kuma ya yi imani ala mislihi ma'ana ala misl alquran ya shaida ga irin wannan alqurani wato shi shi wani ba isra'ili wanda yake ya wannan wani malami mai ilimi na bani isra'ila da ya ji alqurani ya ce eh wannan shigen irin littafin da aka saukar ma musa ne ya kama da tawar wannan wannan ba wanda zai magana da irin wannan in ba in ba annabi ba kuma wannan zance irin na Allah ne don da jin shi ka san zance zancen Allah ya fita daban ga wanda ya san zancen Allah ne ga saba karanta alqur'ani ko baka haddace ba in aka karanta wannan ba aka ce maka alqur'ani zaka ji ba haka ba bin shi lugan alqur'ani ya fita daban saboda haka shi da ji <clears throat> yace eh, wannan lallai eh, irin tauran da aka saukar mu Musa ne shine aka saukar da wannan wannan kuma ga Muhammad sai ya imani nan abin da aka ce kina a dunkule ba a faɗi da tafsir wane ne wannan ba amma anan a wani wani sun ce sunan wannan ba Isra'ilan da ya musulunta shine Abdullahi bin Salam to kuma wasu idan abdullahi bin salam ne ainihin wannan ya nuna ainihin a madina kenan don shi musulunta abdullahi bin salam a madina ne wani malami ne a cikin malaman bani isra'ila wanda suke zaune a madina wanda ya ga shai sifan annabi kamar yadda aka ambata a cikin attaura ya zo ya tabbatar ma annabi duk wa'annan alamomin gaskiya ne an riga an faɗa littafin saboda haka imani shi sanai ce ya rasulullah na riga na san na san ƴan uwana isra'iliyawa na san su sare saboda haka ina son eh, in maƙe wani wuri ba a gani na da labule mu ka kira su su bani isra'ila gaba ɗaya ka tambaye su dangane da ni to sai annabi ya kana sai shi shi shi abdullahi bin salam ya maƙe a bayan labule sai eh, eh, su duk suka taru ya ce cikin kwane ne ake ce ma abdullahi bin salam suka ce malami babban malami ba mai aimin a taura a cikin mu kamar sa mutumin kirki duk ba mai kirki irin sa cikin mu dattijo dan dattijo mai gaba ka dunga yi suna ta yabo suna ta yabo sai abdullahi sallallahu alaihi ya kwaira abin ya fito ya fito ce a shaɗu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar suka ce ba mutumin kirki ba ne damu don ya imani sai mene yace to kaji dama na san su sare to kaga da gara yanzu da suka shaida sannan kuma ya zama hakan to shikenan shaidan Abdullahi bin Salam ana yawan kawo shi eh, in kai ce hakan ne ya eh, itimalin cewa wannan ah, aya ah, madaniya ke tunda a madina ne to amma shi Abdullahi eh, shi wannan wannan ayan tana tana magana da mutanen Makka ne tun kafin zuwa Madina saboda haka shi don haka ne ma suka ce a shaidan Ah, um, bani isra'il musa alaihi salam shine mai shaida saboda ainihin shaidansa a cikin altaura ne wanda duk yi bayanin zuwan wannan annabi rubuce saboda ka ga gashi a taura ta yi kama da alkur'ani gashi kuma akwai bayanan zuwan wannan annabi a ciki shi ne shaida allah akalla a maka yana iya zama hakan tunda a maka ba mu san wani bai hude da ya zo eh, ya musulunta ba a lokacin sai dai akwai lokacin su a yahuda suna da labari don ma har ma su ƙwarsha sun taɓa zuwa suka gamu da malamansu su da tawon ƙwarsha suka ce ta ku ku tambaye shi wa'yansu abubuwa in ba wanda zai iya ba da amsan wa'yannan abubuwan in ba annabi shi ne ma sanadiyan saukan eh, bayanai su da cikin surat eh, isra'i isra wasu na ce mashi isra'ila ba ba su isra'i da suratu kahf batun ashabul kafi da zulqarnaini da tafiya tambaya dangane da ruhu na kana ruhu to duk su malamin yahudu suka ce mu ƙurasha su tambaya don ba Ba wanda zai bawa da an san waɗannan in ba annabi ba suka ce ku tambaye shi dangane da ashabul kafi mu san cikakken bayanin su tun da ba ci a da zulqarnaini shi ma ba mu da bayani shi To kuma dangane da ruhu in kuka je yana ta muku bayani to filosofa ne amma in kuka ji ya ce muku ruhi al'amarin Allah ne to annabi to sai suka sai ce ar-ruhu min amr rabbi qul ruhu min amr rabbi hmm. to da suka ce in goje yana ta bayanin ruhi dun ba wanda ya san ruhi sai Allah in kaji mutum yana ta bayanin ruhi to philosopher ke amma in annabi ne zai ce maka wannan al'amarin Allah ne to sai ko suka tambaya sai su ce masa to kaga wannan wannan ba shi ma bai zama shaida ba cewa kaga shi annabi ne to kaga da shi shaida misalin alkur'anin nan cewa lallai daga wajen Allah ne tun daga a taura yana daga cikin jinsi to fa amana sai aka ce sai imani yayi imani shi yasa ma mutane da su ce to ko Abdullahi bin Salam ne tun da fa amana bakaran fa amana ai da ya ga shaida ne imani ko ya fi kama da haka ya fi kama da ya ga shaida ne imani fa amana sai shi wannan eh, shahid din yayi imani din ya tabbatar Wasu takabartun ko kuma sai ku girman kai ku ci kaji kuma wai ba za mu imani to shi ya gamsu da shaida cewa wannan lalle alkur'ani nan daga wajen Allah ne wannan kuma lalle manzon Allah shi kuma yana da hujja to ko kuwa girman kai kawai ko da ba ku da ilimi san ba ka da ilimi kana koma wajen mai ilimi ne ko ka tambaye shi to shi mai ilimi ya ce gaskiya ne hmm? ka san girman kai da kaga saharat fir'aun sun san sihiri sun san sihiri sarai saboda haka da aka da da suka zo su ƙura Musa da suka yi sihiri sai Musa ya ɓata sihirinsu sai suka imani tunda sun gano ba nasa ba sihiri bane to amma kaga sai Fir'auna ya saranda sai ce ai shi sam sai ma billo da wani sabon salo wai wai sun yi mitin ne suka tsara wai dama shine shugabansu alal ya san ba haka bane san shi ya kira su suka yi mitin a boye ya ce to Misira fa ta dogara ga ku ne kujeran sarauta ta ta dogara ga ku ne ku za ku kwace ni wannan mutumin kwace sarauta zai ku za ku kwace misira? suka ce to muna da lalace kwarai kuwa ku ne mukarrabe aka zo aka buga suka ce lalle sa ba yi mene mun yi imani sai bar auna ga mulki da ya tafi ne, maza ma halata sai ya fito da sabon sabo. to irin wannan ne shi ma suka yi wato ga mai shaida mai ilimi ya riga ce haka yake an gama an je wajen marji'i ya bada badika ba shi kenan ba to inna allaha la yahdi qaumaz zalimin Allah ba shi da mutane azzalumai masu zaluntan kansu kenan mun sha faɗin irin wannan duk lokacin da ka ji wannan ma'anansa shine shi mutumin nan fa ya ga gaskiya baya so ya ce ba zai bi ba sai Allah ya kyale shi da iradarsa shine ma'ana wane ne azzalumi anan wanda ya ga gaskiya ya kiri to sai Allah ya shirye da shi ma'ana ya tilasta shi ya bi shirye ya haka ana nuna maka gaskiya ne maka bayani ka fahimta don kashin ka voluntarily don kashin kanka ka ce kai Awa. to sai ka cancance mu to amma kai ka ce ka fahimta ka ce kai ba za ka bi ba to ba kuma sai a tilasta ka ka bi ba وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه waɗanda suka kafirce suka ce wanda suka imani da alkhairi ne da ba su riga mu ba to su ka san abin ka da manya manyan mutane manya manya to sai suka ga raunanan mutane ne suka imani suka ce to da alkhairi ne da ainihin <laughs> da za a ji wani su suka riga mu ba da mu ne a farko mu manya aka ce eh, eh, wancan fa wancan mai da shi nan aka ce ai ammar ne ah, wancan fa aka ce ai bilal ah, bakin mutum ne ai ai bakin mutum ba hawa ce da ya yi ce bawa ne dama wancan fa ai suhaib kenan ai mutum ya ce barume ne batu ne to da ya zo na ya aka yi zo ya matsayin bawa ya wancan ba ɗan tallan dabino ne <laughs> sai su bashi da dare wancan fa ai mai sada nama miya ne <laughs> wancan fa kamun kifi yake wani shi wanda bizami yake ba ku ba akwai irin to sai ce to ai wannan ya za a ce duk ma ma wasu bin shi ma sai raunana mutane daga bayi sai wanda ba bakin ba su ba su da galihu inda a ce gaskiya ne mu manya manya mutane hamshakan yan attajiran gari manya-manyan 'yan majalisar da tije wanda su rika rika mukamai manya-manya tsofaffin ministoci retired general da mu ne zamu to ka gani manya inda ba wani abin kirki ne da za a ce ayar suwa ne a gaba da sarakan gargajiya masu ƙaho ƙahon kyalle to ainihin sai a ce idan da ainihin za a je taron addini a a ji jiniyoyi na tashi manya-manyan mutane su ce ha mene a ce ai wannan addini ya eh, daidai ne to shi ne daidai amma sai ka aka ga kawai talakawa <laughs> sai ai dariya su ne manya suka yi dariya suka ce inda alheri ne ai damu ne a gaba <laughs> to kun san mun yi wannan da dogon bayani a suran eh, wace sura ce Zuhru. nake ji inda ainihin eh, bayanin inda fir'auna yake ce alaysa ni mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahtiha to wannan mun bayanin cewa shi shi shi yake cewa fawla la ulqi alaiha aswaratu min zahabi aw ja'a ma'ahu al-mala'ikatu muqtarini aka nuna cewa to shi shi fir'auna ya kawo muke ya san duniya ne yana ganin zinari yana da daraja a wurin shi mukami ba muhimmin abu ne sai ga Musa da Harun sanye da riguna masu arha sai ga shi shi yana ganin girma a wannan muka dogon hadisi da ke cewa shi Allah ta'ala yana yadda yake fada abin sa yadda su muka karanta cewa ainihin da ba don gudun kada mutane duk su zama kafirai ba da Allah ya ba kafirai komai da komai a duniya kuma muka ce ainihin ainihin ya zo a hadisi cewa addu'an annabi Ibrahim ne don da can mumini sukan fama da talauci ne kafirai su samu wadata annabi Ibrahim ya roki Allah cewa ai wannan zai zama fitina sai Allah ta'ala ya mai shi yanzu akwai mawadata a nan matalauta da matalauta a kowane bangare banda haka ba da ainihin ba wanda zai imani to kun ga wato yasin menene abu daidai ba Wani ne mai babban mukami yake batun da hankali ake batu ana batun abin da yake daidai ne me daidai to daidai ba shine wane ne ke bi ba wane ne ke cikin abin wannan wannan miƙyasin har yanzu zaka ga mutane na da wannan irin tunanin ba zan manta ba wani tun shekarun baya na jin tamanin ne na jin tamanin ne ko ko ma saba'in da tara wani profesa ya tsaya yana ta ja da ni wani profesa a jami'ar lagos yana ta ja da ni cewa abinda muke lalle bai kamata sai yake cewa ba muna da rauni yanzu da kamar a samu waɗansu manya su shiga addinin nan sai mu samu karfi kaka misali ya ce kawo kamar idan a walawa ya musulunta kaka za mu yi karfi wai yanzu muna da rauni mun tashi muna wayan abubuwa yara ɗalibai kawai duk sai a murƙushe mu ne kawai zan ba mu da wani karfi kaga da muna jiran a walawa musulunta to kaga da yanzu yau kenan duk mu samu karfi to shi a wurinsa sai karfafa sun shiga sannan abin zai karfi ya dunga ya dai cike nan dai wannan ba labarin zan kawo muku wato misali za ka ga irin waɗannan makiyasan mutane kullum suna ganin waye ki to ita ba da haka na ake gane gaskiya ba inda ake gane gaskiya shine a ainihin ita gaskiyan take nuna kanta wanda ko suke bi wanda suka yi saranda ga gaskiya ke ba wannan kuma shi saranda ga gaskiya an aiki da hankali ne ba batun mai suke da shi ko mai mukamin to amma su wa'annan suna ganin su ne hamshakan yan kasuwa su ne manya-manyan da dawon gari su ne yayan wane jikokin wane to ya kamata a ce su ne a gaba to ko shi addini ko ba haka yake ba in an zo sallah ake yin sallah ka taba jin an ce wannan sahun bilonius ne nan na milonius nan na saudamonius nan na handaramonius ko haka ake yin sahun sallah in an zo sallah a ce Eh, me level din albashin ka <laughs> ce to ga tsohon ka can ce hmm? addini ko bayan Allah ne duk cikinku, halittan Allah ne bayansa an ana tsawafi a ƙaba ka taɓa ji an ce to a dakata yanzu tsara gabanin ƙasashe ne za su yi tsawafi ko masu sukuni za su yi eh, in ya so ka je ka sauka gida can ka hau dogon gini in za ka biya ko dala eh, dubu ko dubu har masu biyan dala dubu goma ɗaki kwana ɗaya to kuma nawa ne amma ka zo ku ɗawabi da talaka da yake neman ɗan abin da zai sa a baka tare za ku je za ku kewaye ƙafa sunan ku bayan Allah to kuma nan kuma kiyasan duniya kuma in ana samun bambanci a matsayin don an je lahira kuma ba wani abu ne daban shi kuma shi kuma Allah ta'ala gobe kiyama za a ce daidai matsayinka a duniya shine matsayinka a lahira ba matsayinka a lahira shine imaninka da aikinka ba mukamin da ka rike ba ba za a ce ina shugabannin kasashe ina manya-manyan ministoci ina manya-manyan attajirai za a rika taso su dai ɗaya duk kowa zai taso tsirara ne a dunga zuba a guje ba ma mamaki ma manya-manya a nan su zama su ne kaskantattu a can kamar yadda ya zo cewa gobe kiyamawa ainihin duk wani shugaban al'umma shi zai za a zo da shi da sarƙani adalcinsa ne zai kwance shi shi gilti ne har sai an yi proving ɗinsa innocent wanda yake ba haka ake hukunci ba duk mai in hukunci ne kowa innocent ne sai an proving ɗinsa gilti to amma shi shugaba za a face mashi gilti tukunna sai a ɗaura mashi sarka sai ya zo sai an gama bincike an ga ya adalci sannan a cire sarka to kaga ashe al'amarin ba yana nufin girman ka a a matsayin na duniya shine shine yake nuna alkhairi ne in kana abu to shi kenan dai wannan dai mai kiyasin to irin tunanin su ne ni abin da ke ban mamaki shine irin wa'annan tunanunuka na mutanen larabawan jahiliya da muke ba sai ga dan adam har yanzu irin tunanin ke. kenan sai kaga wani abu kamar yanzu duk da yana ganin shi ya ci gaba yana da ilimi ko da professor ne kamar misalin professor nan na baku misali sai kaga tuna mentality din shi irin na balaraban jahiliya eh wannan yana dan adam da irin shi yana nan dan adam din shi ya kamata a ce tunda su sun kakkawo wayannan hujjojin mun ga cewa hujjojin nasu ba su zama hujja ba ya kamata yanzu mu wanda zan muna da hankali mu tsora akai kar mu karɓe kawo irin wannan hujja amma yanzu sai kaga mutum yana yana kawo logic irin na fir'aun alaysa li mulku misr wa hadhihi al-arhadu tajri min tahti an amal am ana khayru amman hadha alladhi huwa muhinun wa la yaqadu yudhi sai ga har yanzu mutane suna irin wannan kaga tsakanin fir'aun da wannan manzon da zamani mai tsawo amma kaga su ma suka ce lauka na kaina ma sai ba kona yi da alkhairi ne da basu riga mu ba wato kaga tun da sai zama raunanan mutane ne to wannan yana nuna cewa ainihin ba alheri ba saboda fakirai ne da raunana su ne suka suka bai manzan Allah kuma al'adatan haka na al'amarin ya saba dubi hawariyin din isa goma sha biyu nan da ya zaba akwai guda ɗaya da aka ce yana yana karɓan haraji din shi isa yana la'akari da mutumin kirki ne ko da ya je tsaya gan shi yana ofishin karban harajinsa ya zura mashi ido ya shiru sai ko ya bar karban harajin ya dawo ya bi isa kisan zaben hawariyun na da tsawo amma duk kowanne da aka zaba za ka ga akan eh, kyakkyawan eh, ɗabi'ansa ne ba akan dukiyarsa ba don haka zaka in ka zuga tarihinsu da akwai mai kamun kiki akwai masu abin nan eh, asab asabun su ne masu sai da nama naman miya da akwai masu wayansu sana'o'i ƙanana da ya fi irin wayan su ne su ne zababbun isa saboda haka ba wai lalai manyan mutane ne ba manyan masu hankali ne <laughs> masu basira to basira yana la'akari da kuɗi ne ba wake ya zama mutum yana da yana da dukiya ko yana da mukami amma da kiki ne ko gabo kamar yadda muke gani muna da ba sai na ga muku ba kun san muna da wayansu manya manyan gabbai amma har har iko suke da shi a hannunsu sai kaga gabo ga bindiga a hannun shi to shikenan kafaru الذين كفروا amanu امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه to sai Allah ya ce da su mene wa idan lam yahtadu bihi fa sayquluna hadha ifkun qadim yawa dama neman tsura ne tunda ba su shirye da shi ba sai su ce wannan kira ne na tuntuni tsohowar ƙarya ke tuntuni dama an saba akan wannan ƙaryan tunda su manya ne da idan su ne manya a addinin sun yarda to amma tunda ba su ne manya a addinin ba to sai su ce ba gaskiya ne sai ce adama haka aka saba mutum ya bushe iska ya ga yana neman ya sami shugabanci sai bullo da wani ra'ayi na daban don ya nuna manya ba a kan daidai suke ba don jama'a su bi shi ya rika ma tarakawa romon baka don a bai shi ya zo ya sami shugabanci shugabanci ba a yi sai bisa ka'ida to kuma bai da to tun da da sun shirya da shiryan da ya zama daidai eh, da sun shirya da shiryan da ya zama daidai amma tun da ba su shirya da shi ba wani abu mamaki kuma waɗannan mutanen haka suka yi ta tsaye har ƙarshe ya zo har aka yi fatuwar makka wannan kuma labari a rana mai kamar ta jiya har aka yi fatuwar makka su manyan na aka suka tsara girman su suna ganin cewa tun da su ba su ne manya ba a addini to ba za su ba to da ya zama dole sai suka shiga dole alali ba su so duk da aka kuma su daina zagon ƙasa ala dole wasu sai dai su ne su zama su ne manya wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma kafin shi shi ne kenan wannan alqur'ani kenan akwai littafin Musa shi wannan littafin Musa ne aka sifata shi da cewa aka ce mishi imam jagora <clears throat> wa hudan kuma shari'a imaman wa rahama jagora kuma rahama kafin wannan littafin akwai littafin Musa shi littafin Musa nan jagora ne kuma rahama ce to kuma wa hadha kitabun musaddiqun shi kuma wannan littafi ne mai gazgatawa mai gazgata abin da ke cikin littafin Musa musaddiqun lama bayne yake mana lisanan arabiyan to amma shi wancan littafin Musa da harshen su akai da harshen abaraniyawa to wannan kuwa da harshen larabci liyun zara lalzina zalamu domin wannan alkur'ani ya gargadi ga waɗanda suka suka yi zalunci suka zalunci kawo da bautan wani Allah wa bushra lil muhsini kuma albishir ne <clears throat> shi wannan alkur'ani kenan ga masu kyautata aiki kamar yadda at-taura yake <clears throat> wato at-taura da alƙur'ani sun yi kama da juna duk saukako ne daga wajen Allah kowannensu jagora ne wanda yake shirye da mutane kuma rahama ce ga wanda duk yi imani da abin da alƙur'anin ko attauran ya zo da shi wato in ka in ka imani da abin da ya zo da shi ya zama rahama gare ka to kuma gargaɗi ne har wala lin zara ladina zara wanda aka suka yi zalunci ai to kun ji ba wanda ya kaza kaza ne makoman shi kuma wanda ya imani kuma ka shi ma albishirinka mun da imani ya aikin kirki mene sakamako kyakkyawan sakamako Inna إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون waɗanda suka yi imani waɗanda suka ce ubangijinmu Allah sannan suka tsaya kyam istiqama din ke tsayawa da muktadan abin da imanin yake bukata ba suka tsaya tsaye ba suka yi suka kame ba suka tsaya da muktazan abinda imanin ke bukata suka tsaya kan imani yana cewa wannan aya tana iyakance muttaƙina wanda suke muttaƙina a suna da aiki wato imani da aiki aikin da wannan imani ke bida da tsoron Allah su ne wanda suka iƙa da nan suka tsaya a kan tafarkin kenan nan ya ce ainihin shine sun haɗa tsakanin tauhidi wanda shi kulasan ilimi ne shi tauhidi ne tauhidi a ina ne mahallinsa ku gaya mini nan mahallin tauhidi a zuciya na qalu rabon Allah da baki suka faɗi to sai ya zauna daram a zuciyarsu to sai kuma suka sai suka istiqama a al'amuran da wannan imanin ke bukata wato a wajen aiki na suka tsaya abinda imani abinda imani yake bida yana da yawa ah, ummi yana cewa wulaya ne to na'am wulayan ma sai an yi mashi istiqama ai don shi wulaya shi ma ba da fatan baki ne ba wulayan amirul mu'minin da fatan baki ne shi ma ba wasu sun bi amirul mu'minin ba amma sun dauka suna bin sarki ne idan mulki na hannunsu su sami abin duniya in ba mulki kuma su je wajen inda mulki saboda kaga sun yi istiqama kaga ko wilaya imani da na wurin mu imani na da shika shikai yana imani da imani da abu biyar ne shika shikan imani imani imani da Allah da azalansa da manzancin manzan Allah da imaman a'imma da kuma ma'ad makoma waɗannan su ne shika shikan imani guda biyar to sai abin da imanin ke bida na sallah da azumi da zakka da hajji da ɗayan da wasu kan faɗa ba jihadi iman eh da amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar yana karkashin jihadi so uh, na'am akwai hadisin da ke cewa uh, an gina musulunci akan biyar akwai kuma cewa akan shida hadda jihadi ke to akwai kuma inda ya raba imani daban aiki daban saboda ka sai ya zama wannan ya muraran ya nuna musulunci abubuwa biyu ne imani da aiki imanin shine shika-shikansa biyar shi kuma aikin shi ma shika-shikansa biyar goma ke imani shika-shikansa tauhidi adala nubuwa imama ma'ad biyar ke shi kuma shika-shikan aiki sallah azumi zakka hajji jihadi to cikin jihadi hadda amru bil ma'ruf wa nahy al munkar wato nahy al amru bil amru wa nahy al munkar wajibi ne cikin wajibobin addini amma karkashin jihadi yake wato kamar eh, gargadi da ake wa'azi shi ma yana cikin yana karkashin wannan na mun ce jihadi mutane ba suna sun dauka fada ne jihadi jihadi yana nufin kokari ne kokarin ganin cewa addini ya tsaya kyam a bisa kafafunsa da wasa'il din da suka yi daidai in ka ji an in ka ga abin ya ya zar mai fada to ba dama shine asali ba wasu suka ja wasu suka ɗauko ka kai kana ma kai da za a ce an yi amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar sai aka sai mutane suka yi imani sai su aka gyaru akwai bukatan bada to suka ɗauko sanduna fa suka ce faɗa za a yi sai ku ce Allah sarki za su duk za su bubbuge mu ne Allah sarki sai ku sai ku bubbuge kuma sai ku ɗauko sanduna kenan yawa a ɗan bubbuge su ka ga wannan matakin fada yana zuwa ne ba wai ana kawo shi bane ba shine musamman su wanda ake magargadi ne in su suka sa suka kawo fada sai ya zarme fada to amma sai suka dawo duk inda aka ce jihadi sai ya dauka fada ake ne alhali jihadi magama mafi mafi girman jihadi shine jihadin da ka yi da ranka ka fafata da ranka ka bi karfin zuciya to istiqama kenan kaga imani yana imani da aiki ke to irin waɗannan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su babu kuma bakin ciki gare su su lafiya lau ulaika ashabul jannati khalidin fiha jaza'an bima kanu ya'malu waɗannan 'yan aljanna kenan masu dawwama a cikinta sakamakon ayyukan da suke yi sun yi aiki mai kyau su ga mai kyau wasainar insana bi walidai yake isana to kaga ta yi min cikin muku sanan abubuwan da aka biɗe ka don da na faɗi abubuwa da na faɗi shi kashi biyar ga wani abu ta mutum ya ce ah, ai baka ce mana biyayya ga iyaye ba sai mu ce muka to shi ne ma yana cikin jimlar abin da aka umarce ka ba an ce maka duk wajibobi ne ake faɗa ba ko kuma dukkanin wajibobi da haram ko ne akwai sharuɗa akan kowane abu ba har da imani a cikin yana da sharuɗa akwai halatta halas da haram ta haram wato barin halas a halas su barin haram a haram su to nan an faɗi wani wajibi wasu yanar insana bi walidaihi isana mun ma mutum wasiya wasiya shine uh, mun ba shi shawara wani lokaci wasiya yana zuwa da ma'anan umarni mun umarce shi kenan in Allah ta'ala ya maka wasiya ya baka shawara ne ya baka shawara ne ka ɗauka ko kar ka ɗauka umarni ne yawa ma'ana mun umarci mutum bayna al-insani bi walidayhi husna ko ihsana duk kira'o'i ne mun yi ma mutum wasu ci da iyayensa biyu walidai domin shi kalman ab yakan zo da ma'anoni daban-daban ab uba amma walid mahaifi ke ummu uwa walida ko mahaifiya ke to nan sai ya zo da kalman walidai ba a ce abawai akwai uba kalman uba ana ana amfani da ita ga mahaifi da ba mahaifi ba uwa ma ana amfani da kalman uwa ga mahaifiya da ba mahaifiya ba amma tun amma mahaifi to ba a ba a aron shi in ka ce wannan mahaifi na ne to ba aro bane ba a aro ko akan ara ba a aro sai Allahumma sai dai in kaka ne aka ara aka ce mishi mahaifi tunda an fito daga kwabaci amma ba ka ba walidai ainihin mahaifa yake mahaifa biyu muka ce ka kyautata musu wato mun umarci mutum ne mashi shi mun sa wasiya ne muka ce to iyayenka ka kyautata musu domin zuwanka ta hanyar su ne in har baka gode musu ba to baka gode ma Allah da ya halice ka ba tun da shi ya ga daman ya halice ka ta hanyar su biyu ne to muka gode musu baka gode ma mahalicin ka ba so ba haka ne bayan ibada ga ga Allah sai aka ce kyautata wa iyaye sai aka kawo ainihin <clears throat> wani ɗawainiya na uwa musamman hamadatu ummuhu kurhan wa da adhu kurha uwarsa ta ɗauke shi dole wato kurha yana nufin da wahala kenan da wahala mashakka da ta'ab shine kur kur kare haka da ya ki kaza baya so wato ba daɗi amma abin da yake nufi ta ɗauke shi bisa wahala da gajiya na ce aini ne ta gamu da abubuwa da yawa na ta'ab da mashakka da karb da jir a ɗaukansa a ciki haml eh, shine ɗauka kamar ɗaukan kaya kamar yadda dai bahaushe yakan yakan yakan ari kalma shi ma daga wani ya sa a wani haka ma larabci saboda haka tunda hausa muke sai mai na hausa din mu ce cikinsa shi kuma balarabe ya ce kayansa <laughs> saboda kamar yana ne mace in ta ɗauki da cikin da kamar ta ɗauki kaya ne to mu kuma da bahaushe kuma sai ce ciki cikin nan ne da ake sa mishi doki wannan jakan da da Allah ta'ala yi annabi ne zo a hadisi cewa shine mafi munin burgamin da aka cika to wannan wannan amma aka ce ai tana da ciki to da ma ba kowa yana da ciki ba wani ne ka gan shi bai da ciki sai idan in ya ka ka taba ganin mai rai ba ciki kowa yana da ciki nan ke cin abinci to amma aka ce ai tana da ciki mai yake nufi akwai yaro a ciki abin da yake nufi kenan saboda muka ce ciki za a gane ba cikin eh, cin burodi ba cikin yaro ɗaukan yaro ma'ana to ɗaukansa ta ɗauke shi ta ɗauki cikinsa da wahala ta sauke shi da wahala kuma haihuwa shi kuma bayan ciki na da wahaloli da yawan gaske wannan in muka shiga babin yadda mata sukan ji a yayin ciki wahaloli daban-daban na ɗaukan ciki ba kawai gajiya ba har da abin yana shafan tunaninsu yakan sabi shi har sukan wa'insu irin ɗabi'o'i wa'insu iri haka wanda su har wani lokaci ɗabi'o'in sukan fita ƙa'ida saboda sauyin jiki da suke sa sauyi da suke samu a jikinsu don girman yaro din yana sababa wasu abubuwa da yawa wani lokaci su rika amai an ce wani lokaci kamar ko an ce ko in gashi kai na fita ne lokacin yakan akan ta amai in wani in hannu na fitowa in abafuwa kowanne da irin abin da ke yake kawo wani lokaci ya kawo ta ji ba ta iya cin abinci ko kuma ta ba da mamaki ma ka ji tana son ta ci wani abin da dan adam bai saba ci ba ta gama ta ci ƙasa ko taɓo ko kuma ta so ta ji wani irin wari wasu sukan sa eh, hancinsu a masai su shaƙa sai su ji daɗi ka san ba za a iri iri ya da abubuwa da dama sai da ji kawai tana so to gashi nan dai kaga sai ta fama da wahaloli iri iri sannan kuma da shi kenan ran da ta haihu sai ya zama kawai nan sai ta ji daɗin haihuwan ina haihuwa kuma kamar yadda ah, masu magana suke cewa mai mai haihuwa tana raba aba biyu ne ɗaya a lahira ɗaya a duniya ba san ko za ta dawo da na lahira ne ba ta dawo nan duniya ta haihu lafiya lauke ko kuma ɗayan za ta cire ta tafi kenan to a haihu da wahala ciki wahala haihuwa wahala to da ma shikenan kuma an sha wahala biyu ciki da wahala da ciki da haihuwa to sai kuma ga wani ƙarin wani ƙarin wahalan kuma wa hamluhu wa fisaluhu 30 sha daukan sa cikin sa kenan da kuma shayar da shi yayi shi fisal shine raba shi da nono daga shi kuma da larabci daga fasalahu anil laban fasalahu ya raba shi ma'ana sai aka ce mishi fisal yaye yake to daukan cikin sa da yayansa muddan muddan waɗannan muddan ciki da yayi wata to kasan shi kuma shi kuma yayi din gidali shi ma abubuwa daban-daban bayan na ciki to wannan wahaloli malam haka Allah ya kaddara dai kuma dai saboda haka ya kamata ainihin ah, ita uwa ah, ɗaya da aka da irin wani wannan wahalar da ta sha hamduhu Salihu fisaluhu na shahara akwai ruwayoyi da dama daban-daban da suka zo wanda suka nuna wannan a sanadiyar saukanta wannan magana karatu ne kyau da shi karatu ne generally ake ga kowa da kowa ana ana ana wasiya ne ga kowane mutum da ya ya kyautata ma iyayensa musamman uwa to amma aka in aka duba asbabun nuzul sanadiyan saukan aya zaka ga hasatan tana magana ne a wannan lokacin dangane da wani jariri da aka haifa ko da ke maganar mai tsaye a nan ba akwai ruwaye da daman gaske da suka nuna cewa ainihin tana magana dangane da haihuwan imam hussein shi ne hamlu huwa fitar wa sarafina shahara cewa je wata shida a cikin uwansa wata shida ya yi sannan kuma aka shayar da shi shekara biyu ce kuma ba zan su tafsirin mai tsawo ba wanda suka nuna ainihin an ba da labarin eh, tun ma kafin a ɗauki cikin imamu sai har ma aka faɗi hadda ma labarin irin wahalar da zai sha to har ma aka ce da manzan Allah da imam Ali da sai da fatima duk da suka ji irin wannan jariri wahalar da zai sha sai suka ce duk ba su bukata sannan aka ce musu to ai labudda domin ta hanyar tsatsansa ne za a sami sauran a'imma kuma ga darajar da Allah ya masa sanadiyar wannan musiba da zai samu shi sannan kowanne sannan suka yadda hadisan na da yawan gaske mutum ya cikin ah, kafi zai ga inda ya kakawo da yawan gaske na ɗauko ɗansu amma ban san ko zan iya karanta karantawa a cikin majma'ul bayan bai kawo a nan ba bai kawo ba sam wanda ya kawo etoci eh yana kawo a cikin kafi daga imam sadiq alaihi salam ya ce yayin da fatima sai da fatima ta zahra salamullahi alaiha ta ɗauki cikin husaini alaihi salam jibril ya zo ya zo a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce masa fatima za ta haifi jariri yace abinda yace fa kala inna fatima ta satalidu gulaman ummata ummataka min ba'dik fatima za ta haifi jaririn da al'ummanka za su kashe shi bayan ka. yayin da fatima ta ɗauki cikin husaini alaihi salam sai bata so ɗaukan cikin ba kuma da bata so irin saboda tunanin abin da bai faru wato ma'anan kare hata ta sha wahala kenan ba ta ki ba bata ta ɗauka cikin wahala ta kuma haife cikin wahala to kuma gashi kuma ta ji an ce kuma za a kashe shi saboda haka wannan aya ta sauka a cikin ruwaya jibril ya sauka ya ce ya muhammad ubangijinka na gaishe ka kuma yana maka albishir zai sa imama a zuriyarsa shi wannan ya rufu da wasiya da wulaya da wasiya sai ya ce inni rubitu ya ce to yadda sannan sai ce eh, sannan ya mafatima albishir ita ma ta yadda to da ba don ya ce aslih fi zuriyati ba da shi da sanu za mu karanta wannan kalman aslih fi zuriyati to da da da, ainihin dukkanin zuriyansa a imani gaba ɗayansu amma sai ce fi zuriyati da ya ce zuriyati ne kawai kuma ya ce ainihin yayin da sai da fatima ta haifi imam hussein bata ba shi nono ba sai da aka kawo shi wajen annabi sallallahu alaihi wa sai ya sa ibhaminsa a bakinsa sai yana tsotso daga daga yatsan manzan Allah kwana biyu ko uku daga nan ainihin da wannan ne naman Hussein ya tsiro saboda haka naman Hussein daga naman manzo Allah ne sallallahu alaihi jinin sa jinin manzo Allah ne sannan sai aka haife shi bayan wata shida kuma kafin nan ba a haifi ɗa da wata shida ba sai Isa kamar yana wannan ruwan haka ne amma mu a an nuna shi Isa haihuwansa ranan ciki ranan haihuwa ne ba wata shida ya ciki da kuma Hussein alaihi salam sai dai in yana iya ihtimalin cewa eh, haml din ya zauna ba a ga alaman shi ba to dai da wa'in surawi daban-daban aka dangane da ainihin hamluhu wa fitaluhu din nan dangane da saukanta a dangane da imam Hussein eh, kudu mutum ya duba wurare daban-daban ibn babu ne wa tauhid din sa wani ga suna birjik dan takaita akan wani to hamluhu wa fitaluhu thalathuna shahara uh, in ka gwama da ayan walwa da za ta yi rufina a wula da kunna haulai ne kamilai ne liman da an yi timar rada iyaye mata su wasu jariransu shekara biyu cikakku haulai ne kamilai ne haulai ne kamilai ne kuma wata ashirin da hudu ne don cikakken shekara wata goma sha biyu shekara biyu kaga shekara wata 23 ke to kuma hamduhu salatu na shahara daukan cikinsa da shayar da shi wata 30 a cikin wata 30 in ka ɗebe wata 24 ya rage nawa shida sannan aka san cewa akallan ciki wata shida akallan ciki wata shida kuma da shi ne amirul mu'mini ne hukunci akwai ruwayoyi daban-daban da suka nuna wasu sun yi hukumce-hukumce kamar akwai halifa na biyu ya yi hukumci da cewa wata mata ta haihu bayan wata shida da aure sai ce ta yi zunai ya ce aji a jefe ta ruwan ya ce baka san allah ta'ala ce hamlu ko tsaro salasu na shahara ba kuma ya ce masa ya ce kuma wala da za ta yi aure da kunna haulai na kamalai ne to sannan sai ya faɗi abin da ya sa faɗin nan laula alai lahalaka umar yana a cikin littafi yana a littafin sunna to sannan kuma lokacin halifa na uku shi ma wata mata ta haihu bayan wata shida da aure ya umarni kafin imam ali ya ji labari har an jefe ta kan cewa ta yi zama shi ma yana na a littafi sahihai Eh, wannan hukumcin ta yi yanzu ka ji ana faɗi amma hukumci ne da imam a ya istinbadinsa da cikin alkur'ani cewa ƙaƙallan ciki wata shida ne idan mace ta haihu bayan aure da wata ƙasa da shida to ba zai yi a riskar da ɗan da mijin ba ba zai yi amma in ta wata wata shida bayan aure a haka nan hukuncin yake wannan ba muhallin hukumce hukumce bane in ka ji batun hukumce hukumce zaka ji bayanin wannan yadda ake riskar da ciki ko a kore shi ba aure ɗaurin kwallon aure ba saduwa inda za a ce ko da mutum kaddara yayi tafiya ne ya shekara biyu bayan nan sai ya zo ya sami matarsa ta haihu jaririn watansa shida to kaga bayan ya fita ya tafiya da da da akalla wata shida kenan ta sami ciki ko kuma a tsara shekara guda to ba za a iya cewa a ashe ma ya bata da ciki kamar yadda ya zo a wajen waɗansu har da mai shekara biyu da rabi da mai shekara uku har da hudu da rabi duk yana na ce littafan mutane kuma suna rubuta ba su ko jin kunya wannan ba muhallinsa ba ne amma in ka duba a fiƙihu za ka ga wannan a risala amaliya na mujtahidi ban ce maka kowane fiƙihu ban da zubar gada ban ce maka kowane littafin fiƙihu ba za ka ga cewa aƙallan ciki wata shida ne amma menene yana da aksar suka ce eh yana da shi amma sun wasu sun tsaya sun faɗi magana ɗaya eh, rak sun ce sa shekara guda ne amma suka ce in ya inganta shekara guda ne ba su tsaya can suka ce shi din bane saboda haka amma amma da yawa sun ya kusa kai muhallin a akan cewa mafi karancin ciki wata shida ne mafi yawansa shekara ɗaya kuda kan ji mutane suna cewa shekaru su kawai shashi faɗi ne ba sun sani ba ne mutum bayan a ce bai wuce wata tara ba sai a ce ai tuntun take da cikin sun da yaushe suke sun san lokacin da aka ɗauka ne haka dai suke zato dai ko ba zato? ba amma dai lalle bai wuce shekara din shekaru suna nufin ya shekara wasu ce amma har suna da ruwayan wai shekara biyu har da uku har da hudu da rai wanda ba zai yi ba shar'an da akala da ɗabi'ata to amma idan idan aka sami haihuwa bayan aure da wata shida idan kuma zai yi a raskar da shi da mijin dafa kamar mukaddara ta yi ta yi idda wata uku sai ta yi aure sai kuma bayan wata shida ta haihu to dan nawa ne yana iya zama namiji na ɗaya ne na biyu ne ya yi wani kuma na bayan shi ma hukuncin sa na afiki har ma akan je kotu shi na da yana iya cewa na wani shi kuma wannan ya cewa nasa ne tunda duk zai iya zama nasu ne to amma yanzu zamanin mu ana iya warwarewa ta wayansu hanyoyi hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah har yayin da ya kai karfin sa shi mutun kenan kaga ana batun jariri aka wuce aka ce ya kai karfi kuma kuma ta ba a cikin karatun najil balaga mun dauko tiryan tiryan tun daga tayi wajen mataki nawa mutum yake wucewa a ce masa kaza in ya kai kaza a ce masa kaza in bayan yana ta yan haife shi a ce masa kaza in ya kai shekara gaba a ce in ya kai wata kana da gashi nan gashi nan mataki har ya zuwa a ce masa tsoho to aka ce har ya kai karfin sa ya kai shekara arba'in qala rabbi auzini ana shukura ne mata kallati ana mata alai yace ya ubangiji na ah, sami mini auzi'ini kimsa mini wato ka sa mini ilhama eh, in gode ma ni'imar ka wadda kai ni'ima gare ni da kuma iyayena wa ala walidai wa al'amar salihan in aikata kyakkyawan aikin da kake ka yarda da shi wa sulhili fi zuriyati kuma ka kyautata mini a zuri'ata wato har yayin da ya kai wannan karfi sai wannan addu'a kenan lokacin da ake saukar da wannan ayan ana magana ne dangane da wasu amma yanzu mun yi ana muna fassara kawai ba mana danganta shi da asalin saukar nasa bane yawa muna batun kamar cewa in mutum ya kai karfi ya kai kamalan hankalinsa shine shekara arba'in ana cewa kamalan hankali na namiji shekara arba'in amma ana cewa na mace eh, talatin da uku ne eh, wato kamar yadda ainihin ah, shekarun taklif na mata yakan zo da wuri a rubuce an ce shekara tara ne na maza kuma yakan zo daga baya ne shi ma yanzu a rubuce ta yi da yake su a rubucen an faɗa mana abin da zai zo ne shekarun baya ba mu san mata na iya kaiwa takalifi shekara sha biyu ba amma a shekara tara ba kai amma yanzu sai suna kaiwa to dai shi kasan shi littafi dana ba labarin abin da zai zo takalifan yara da a da aka saba yaro namiji sai ya shekar kamar sha biyar mace kuma sai ta kai kamar sha biyu zuwa sha hudu amma yanzu tana kaiwa daga shekara tara yaro namiji kuma daga sha biyu a yanzu haka yaran yaran yanzu sai ba mamaki da littafi ya zo da shi a rubuce To in mutum ya kai kamalan hankali shine ya ya shekara bayan to lokacin ya kai kamalan hankalinsa ya ga Allah ta'ala ya masa ni'ima kuma gashi har har yana batun yanzu kuma ka san sai sulmayowa ke ana ga an kammala to sai ya ce ainihin ya yi addu'an addu'an cika shekara arba'in rabbi a wuzi'ini ana cikin ni'imar da ana mutalai وعلى والدي وعن عمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني tubtu إليك wa من المسلمين إني ni na tuba أنا gare ka na kuma إنا gare ka kuma ina cikin musulmi wannan ko da mutum ya cika shekara arba'in ba lallai ba laifi da wannan addu'a din ba laifi da wannan addu'a din rabbi auzi'ni ana shukura ne matakallati ana mutane. an nake ce muku wani lokaci can ni kuma da gwangwani da yake akwai mu da shuzuri shukur to in ne su da shukur sai in ce in yi wannan amma akwai ruwayoyi daban-daban na addu'o'in su da shukur daban-daban a ruwayoyi je da godiya ga Allah Su da shukur ana yi a kowace ni'ima kowace ni'ima ana mata godiya su ana da sujada ga Allah kuma in ka duba shi ma bayanin sa na cikin littafin fiqh zaka ga shi sujudu shukr ba sharɗanta masa ka'idodin sujudu irin na sallah ba sharɗanta masa alwala ba ko kana da janaba za ka yi ko mace mai hada ba a sharɗanta masa duban alƙibla ba ba a sharɗanta masa kofa goshi a ƙasa ko a turba ba shi zuru shukur kenan wato wani abu aka ce albishirinka matar ka ta haihu sai ka yi kai sujada ka ce masha Allah babu wata illa billah ko ina ka duba kuma ko a kan me ko ko in dai ba kan da ce ba ne da kuma ba kan kowane ne ka goba goshi sannan kuma sau ɗaya ake yi ba wai sau biyu ba kuma an ce a takabira ba kawai ka goba goshin ka kai ce Allah na gode maka su da shuku. haka kuma duk ni'ima duk ni'ima abin godiya ne da sujira don haka ne ma ya zo hatta ni'imar sallah ni'imar sallah in har Allah ya baka dama kai sallan farin to sai ka sujudu shukur to na'am sujudu shukur a wannan yana cikin jirran ta'aqid tunda yana cikin lim jirran ta'aqid to ka'idodin sallah ya shiga cikin duk duk irin taqib ana zaka yi da alwala ne kuma zaka dubi alqibla ne zaka kuma sa kofa goshin ka duk irin wayannan sujudu shukr na sallah a shiro ita ce ne yana cikin taqiba ba kamar a ce matar ka tayo bane ko ko wani ya dawo haji duk kai kai sujara ko ya dawo lafiya ko duk wani abin daɗi to ya bambanta da na taqibi to wannan wannan wannan shi ma addu'an godiya ne ga Allah ta'ala ulaika nataqabbalu anhum asana ma amilu wa natajawazu an sayi'atihim fi ashabil janna irin waɗannan bayan Allah kenan wanda ainihin suka yi itirafi da ni'iman da Allah ya musu suka gode to irin waɗannan muke karɓa daga gare su sai mu karbi sana ma amilu sana ma amilu wato ma'anan sana ma amilu uh, ba yana nufin za su yi amalin hasan ne mu ki karɓa sai sun yi ahasan ba ba abin da yake nufi kenan nan yana cewa kullu amalin la yasi'u bihi amiluhu ila nafsihi wala ila gari fa huwa min ahsani amali duk wani aiki da bayan nuna nuna nama kansa ko ya nuna wani wani bane to mu kyakkyawan aiki ne mafi kyawu ne ga shi shi yasa aka ce asana ma amil mafi kyawun abin da suka aikata ba yana da karka ce asan to ba za ka karbi hasan bane sai asan ba abin da yake nufi kenan wannan za mu karɓi kyakkyawan abin da suka aikata ba lalai ka ce mafi kyau ba ko da ke da sigan haka yanzu wannan tajawuz an atihim fi ashabil janna kaga ai ba ce ba na tajawuz an asawa ma amiru ba an atihim aka ce kuma ketare munanan ayyukansu su suna cikin yan aljanna irin irin bayan Allah za su yi shukura ga Allah kan ni'iman da Allah ya yi musu su san cewa daga Allah ne ka san babban babban shukura shine ka gane cewa wannan daga wajen Allah ne babban ni'ima ne an ce annabi eh, Dawud da Allah ta ce imalu ala Dawud shukura wa qalilun min ibadi shukur sai eh, Allah ta ce ma Dawud to ka gode mini yace ya rabi zan gode maka alhali in gode maka ma ni'ima ce daga wajen sai ce yanzu ka gode mini wato da kasancewa ni'ima daga wajena ne wato in ka san nema daga wajen Allah ne to ka gode baka yi mutunci ba wato butulci shine baka ma san waye maka ni'imin ba amma ka gano an maka ni'ima ne ka to yi gode itirafi da cewa daga wajen Allah na sami ni'iman to godiya ne ga Allah mun haka ne ma kamar yadda ke ce ma Dawud yanzu ka gode kaga yanzu da kasancewa ashe ni'iman hatta ma in ce maka ya rabbi na gode godiya to in kai sujudu shukur don kai sallah Allah ya baka dama kai sallah sai kai sujudu shukur Ka ce ka gode ma Allah da ya baka dama kai sallah to tambaya to sujudu shukur din kuma ba shukuran da kai ma fa neman wane shi ba neman Allah to ashe kaga ba ba ba ba ba biya Allah da godiya kenan saboda ta ka gode masa ma ni'ima ne daga gare shi Wa da wa'ada sirqi alladhi kanu ado. wannan alƙawarin gaskiyar da dama ake musu alƙawari aka ce duk wanda ya imani ya kyautata aiki makomansa aljanna to sai gashi ko wannan ya yi imani ya kyautata aiki ya kuma gano wannan dama aka bashi Allah ne ya mashi wannan ni'iman ya gode wato butulu suna kamar abin da suke cewa shine ba Allah ya musu ni'ima ko da barke ba so ba su faɗa da fatan bakin su ba amma da ayyukansu abinda suka nuna ke in suka yi buturci an maka ni'ima baka ma itirafi da cewa wani ne ya maka kawai shi kenan ka ci ni'iman kamar dama kayan kai kamar dama an baka abinda dole ne dama a baka kamar dama dole ne Allah ya yi ka baka san cewa ya samar da kai daga rashi ne ba da baka aiki to sai ya yi ka da bai yi ka ba fa to da sai ya sai kai mene to baka na to da yi ka kuma sai ka mutum wannan babban ni'ima ce to inda ya ka wani wani irin wani irin halitta ba ba ka ganin kadangaru to inda kai kadangare ne kuma ko kai akuya ne sarkin fawa ya sharara maka wuka ko wani ma ya sace ka ka gani an gama to sai Allah ya yi ka mutum kaga wannan ni'ima ce sannan kuma sai ya yi ka musulmi kai ni'ima bayan ni'ima sannan kuma ya raya ka ba ka gana ta mace mace kuma ya maka ya baka ji da gani da fahimta ba ganin kuma suna rasa ga ni'imomi ga ni wa inda yaddu ni'matan lahi la Ga gashi na duk Allah ya maka ni'imomin nan to ai ya cancanta kai kai itirafi da cewa wannan wannan an maka ne ba don ka cancanta saboda ka sai ka gode wa Allah wallazi qala liwalidayhi uffir lakuma ata ni an ukhraja wa qad khalatul qurun min qabli wa huma yastaghithani Allah wa ilaka amin inna wa'dallahi haqqun fa yaqulu ma hadha illa afatirul awwal to kuma wanda yace mai iyayensa biyu uffin lakum kalfanta uff kalman zargi ne kamar kalma ce ta zargi ba kamar yadda bahaushe yakan ce karkace masa uffa ma'ana karkace masa uffan karkace masa komai da hausa to ba wannan uf din na al'adarci yana nufin kalma na zargi kaman ka sha ba shine shine uf kamar eh, wala ta kullahu ma uffan a ce yanzu karka nuna kaya musu kalami na nuna kosawa kamar iyaye in sun tsufa zakan zama saboda tsufansu mutum ya tsufa kuma sai ya wa man nu'amiru hununa kisu fil sai kuma ya tamfara a za a ya manta abubuwa sai a yi masa ya ce ba a yi masa to kar kar ka damu idan kana da tsohuwa ko tsoho ka yi masa kuma shi kuma ce har yanzu baka yi kaza ba to kar ka ce kash ko haba ko ba wa kenan kuma irin wa'annan shine of to to wanda yace wanda wanda eh, wanda wannan kalman kosa wani ko da yace ma babansa ofa eh, shi ma irin wannan ya aka kaza Allah wannan ka dame tsoho kawai to wanda yake ma iyayensa ofe lokuma a ta idani ne an akurja to shi wannan wannan iyayen kirki ne dan kuma ga shiga sa yanzu kuna man alkawari ku biyu nan baba da mama kuna ce a ta idani ne kuna man alƙawari an akurja yanzu a fitar da ni wayan na mutu ke wa kana khalatul qurun alhadi qarone sun wuce yaushe ta taba mutuwa ya dawo yanzu kuna ce ban an mutu za a tashi khalafil qurun min qabli makafi ba tuntun karonin su yanzu su iyayen mumine nan shi kuma ɗan ana fama da shi wahuma ya tsagi ta ne za su biyun nan da uban ku suna ta neman taimakon Allah suna ce da shi wai aka amin kai canka kai imani in baka imani ba za ka ba halaka inna wa'adallahi haqq alƙawarin Allah na cewa zai tada mutane bayan sun mutu gaskiya ne fa yaqulu shi kuma sai ce ma hadha illa asatirul awwal wannan ba wani bane illa kan mutanen da ne ko ta tsinni a kawo ya za a tashi bayan a mutu wannan wani irin ɗani akwai ruwayoyi da yawa wani ɗani ake magana dangane da shi amma yanzu bari mu fassara shi akan ana yi dangane da kowane yaro wanda ya irin wannan hali duk kamar da ke ce muku ayoyin duk akwai sanadiyan saukansu to amma idan muka zo muna fassara muna muna son ka fahimci in ka ma ji dalilin da yasa ya sauka akan wata sauka to darasi ne ga yan baya ba tarihi ba ba tarihi bane yawa kamar hamluhu ko mun ce dangane da daukan cikin imam Hussein ne amma kuma hukunci ne zaune ne ba labari ake baka labari ne to haka kuma wannan ko da gani wanda zai ƙara da walidaihi wani wani ne mutum ne. wanda ya ce ma iyayensa biyu uffin lakuma ya ce ma iyayensa uffin lakuma kaga wani ne ko wani mutum ne sai ya ga musakan to su kuma suna ka amin gashi nan shi kuma ya ce yana cewa ma haza illa asafirul awwal أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين إذن وأن سوني وندا zance kuma ya fada kansu wato zancen la'amla na jihannama kenan kalimatul azab kuma ya fada kansu dama jihannama za a cika ta nasi to shi wannan yana cikin wanda za su taimaka ma iblis su raka shi su shiga wuta to shi ne zancen da ya faɗa kansa da dan wuta ne kuma ba yadda aka yi Allah ya sauƙi mana samun dan wuta fi umamin qabla min fi umamin qad khalal min qablihim min al wal insi al'umman da suka gabata kafin su waɗannan na mutane da aljannu ba za a cika jahannama da mutane da aljannu ba da al'umman da suka gabata da kuma na yanzu kuma wanda duk ba yan wuta ga sunan da birji innahum kanu khasirin su waɗannan tabaku ne su wanda suka yan wutan kenan kaga na an faɗi labarin ya'ya biyu wannan mutumin kirki yaron kirki ya zama dattijon kirki ya shekara arba'in ya godiya ga Allah wannan kuma yaron ba na kirki ba shi kuma iyayensa suna ce imani yana ce masu ofin da kuma aka ce irin wannan shi ne yana cikin jimlan wanda kalma kuma ta tabbata a kansu su ne yan wuta su suka fadi to akwai ruwayoyi daban-daban da suke cewa wannan aya ta sauka ne dangane da wani shi ne ce ma iyayensa ofin lakuma din mutum ya duba tafsirai daban-daban tafsirin kummi tafsirin wa na zo da su tafi sun yi magana kan wanda bai kada lawali da aya ta nawa ne ta sha bakwai والذي قال لوالديه اف لكم سيدانين to nan aka ce daga ruwayan kummi tafsirin kummi alibin ibrahim al'kummi ya ce daga shi alibin ibrahim abul ibrahim al shi muhaddis ne na ƙashin littafinsa yana shi kowanne da isnadinsa yadda ya samu an wani an wani ya kawo tafsirin kowane nan sai ya ruwayansa da ya toku daga jabir bin abdullah al'ansari radiyallahu an ya ce ah, sai ce ma abi abdullah allah ta'ala ya ah, abi abdullah ne jabir bin yazid ba jabir bin daga ya jabir bin abdullahi kenan ya faɗi wannan magana sai wani jabir bin yazid duk ba su zamani jabir bin abdullahi sun yi zamani da ai ba su zamani da imam ja'far ba eh, ya ga imam bakir yana jariri to wannan shi wannan jabir bin yazid yake cewa jabir bin abdullah ya ce ainihin allah ta'ala ya yabi husaini dan ali wato kaga shine wancan ayan ta yabo kuma ya zargi wane dan wane akwai sunan shi ana amma ba zan faɗa ba to sai jabir bin yazid sai ya gaya ma eh, abi ja'far wannan magana sai abu ja'far ya ce ya jabir wallahi law sabaqat ad-da'watu min husayn wa aslih li dhurriyyati yace sai ce ya jabir ya jabir bin yazid ke ba jabir bin abdullah yace da ainihin ah, da'awan da'awa din nan ta gabata ya ce wa aslih li zurriyati ne to kanu zurriyatu kulluhum a'immatin tahiri walakin sabaka da da'awa aslih li fi zurriyati to fa minhum al-a'imma wahidan wahidan wahidan fa wahidan thumma sabbata Allahu minhum hujjatahu to wannan wannan a cikin ya cikin tasiru sai shi mai talibin littafi sai ce baka ga shi Abu Ja'far alaihi salam yayin da shi Jabir bin Yazid ya kawo mashi wannan batun Jabir bin Abdullah yana cewa Allah ya yi buwa ne ya yi Hussein dan Ali ya zargi wani dan wani to sai shi Abu Ja'far alaihi salam sai san bai ma maganar shi wancan wanan ba sai sarrafar da maganan ya zuwa wani abu daban ba ya an samu sa a cikin kashiful bayan an ce lallai ta sauka dangane da wani dan wani wasu kuma suka ce a ubansa ne to shi kenan dabrasi ma ya ce shi ma ta sauka dangane da wani dan wani daga ni ibn abbas da abi aliya da suddi da mujahid duk sun ce wannan ta sauka ne amatan akan kowane kafiri mai mai kin biyayya a uqul walide mai aqaqum walide daga Hassan da kadada da zujjaz yana nufin lalle wannan yayi bai musu biyayya ba bai masu biyayya ba kuma ya nuna cewa hukuncin mai saba ma iyaye ulaika alladhina haqa alaikin qawlu fi umam to shikenan wani ruwaya da na san masu karatu sun san ruwayan shahararre ne a littattafan su sahihai sun ce lokacin da mu'awiya ya so ya ya karɓi baya a gaɗansa ya zini ya aika ma gwamnoninsa su shishi da ƙwaƙwalon mutane da wannan to gwamnansa na madina ya hau mumbari shi gwamnati sa na Madina gwamnan ma'auya a Madina shine Marwan bin Haka. Wazak bin Wazak La'in bin La'in a littafin Allah eh, da harshen manzo to shi ne ya hau kan mumbarin annabi ya ce Allah ya nuna wa mu'awiyya abin da ya gani dangane da yaji ba san yadda Allah ya nuna Muawiya ba ya masa wahi ne ba wai Allah ne ya nuna Muawiya wannan abin alheri na cewa ya naɗi dan tsari to sai Abdurrahman bin Abi Bakar ya miƙe sai ya ci ya ci na yanke muku shi mm, shi Marwan bin Hakam ya ce Allah ya nuna wa Muawiya abin da ya ga ya dace dangane da naɗa dan tsari ya gaje shi ya karba masa mubaya kuma wannan ya yi aiki da sunnan abubakar da umar in ji marwa sai abdurrahman bin abakar ya ce a ah, ya yi aiki da sunan hirakal ne sarkin rum inda ɗaki gadon uba amma ai abubakar ba ɗansa ya naɗa ba umar ma bai naɗa ɗansa sai ce masa uskut ima mutane shiru kai ne aya ta sauka ta ce wallazi qala liwalidayhi kuma. lakum to sai magana ya je wajen Aisha ta ce ma ma'auya kai ne kake cewa ayan wallazi qala alwalidai ufil lakuma ta sauka ne dangane da dan gidan to ni na san ba ba a gidan mu dangane da gidan mu ta sauka amma in na ga dama zan ga maka akan wa ta sauka wanda yake ne kaga an san kan wa ta sauka kenan wanda zai kara da wani ufira kuma kowa ya san shi ke sai shi ina ga dama sai in fara to amma kai na san manzon Allah ya ce ya tsine ma ubanka kana tsatsan shi saboda kai tsinanne ne a tsatsan ubanka kuma wannan haka dudu ya kuma wato shi marwan bin akam tsinanne ne a surb din babansa hakan to kowane ne ma dai wannan ayan ta sauka dai ga dangane da shi dai a kaga wani mutum ne kuma yana nan kuma babban mutum ne kuma ba za a faɗa ba amma in kana son kai karatu yana nan a littattafan ku kuma ko rubuta su ma ji inda kuka ce duk an Allah ya yarda da su alhali akwai wanda ayan alqur'ani ta ce أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين wannan ya nuna kadan an yanke magana shi dan wuta kuma yana cikin yana cikin jimlan wanda kuke basu su yardan Allah wani kullun darajatun min ma'amil kowanne da wancan da wancan mutumin kirki mai baya ga iyayensa wanda wanda yake kyawun ƙarshe da wannan wanda ya mummunan ƙarshe ya shiga wuta ma'ana da ƴan aljanna da ƴan wuta duk cikansu to kowanne akwai daraja daraja na ayyukan da mutane suka yi darajoji na daraja a ruga yana nufin hawa hawa ne to idan daraja daraja aljanna hawa hawa ne to daraja daraja a wuta ba ƙasa ƙasa ke ne eh, mana darakin asfal shine ƙuryar ƙarshe na can ƙure shine ya fi muni aljanna hawa hawa wuta kuma ba ƙasa ƙasa to hawa hawan ƙasa kun san ako in an yi jaraba akan ce na ɗaya na biyu na uku har ya zuwa na ɗaya ta ƙarshe wanda ya na ɗaya daga baya amma ba a ce masa na ɗaya ko to shi wannan ainihin a gidan wuta wanda suka fi saukin azaba suke sama a mota wanda suka fi tsanani a ƙasa wanda suka fi wanda ya fi tsanani shine a can ƙaryen ƙarshe to kowanne yana da daraja yan aljanna da yan wuta daidai gwargwadon aiki darajatun mai ma'amilu wal yufiyakum a'malakum wa hum la yudhalamun don kuma a cika musu aikin su ba za a kware su wanda ya aikin kirki hawan da ya dace da shi ne wanda ya mummunan aiki kasan da ya kamata ya shiga kuryan da ya kamata ya shiga canza shi wa yau mai yana san a gurguje ne mu karasa wani mu kai ki gaba wa yau mai uradul ladina kafaru ala nari adha azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha to ranan da za a bijiro bijirar da waɗanda suka kabarce akan wuta za a ce da su kun tafiyar da daɗin ku a rayuwanku ta duniya ne kuka ji daɗi da ita wato duk daɗin ku kun gama ji a duniya kenan kasan wasu har ma suka ce haka nan wasu su kenan dai za a ba su jin daɗi wani wani lokacin da daɗewa haka ana magana ni wani ne iya dai wata magana na kasa cewa ko mini tsaye na ta kallon shi kawai wai ana cewa wato wai da daɗin lahira da nuna wani wannan ya yi wani haka ya ce shi dai inda za a bani long life and prosperity zan fi sannan ni ma lokacin ban san nan prosperity ba daga baya ne na gano me yake nufi na dai gane long life ban iya ingilishi ba sosai lokaci na tsaye na ta kallon shi wai prosperity na ce mai kuma prosperity kuma hukuma wai shi aka bashi dogo tsawon rai da jin daɗi shi ke zai sami nan wasu mata ka ƙwarƙwar suna faɗi irin wannan su eh, suna cewa ba su da rabon lahir suna ce to amma su izgiri suna dariya an ce aljanna akwai akwai akwai giya ko kai ka sha na kada sai su da ya kyar kyar ba su da ruwa a can sai su na nan ko su sun yi gama shan nasu Tuna na ko da mutum ya sha giya a nan ya tuba ai shikenan in dai ba ya kare yana bai bai tuba ne ba sai sai ai su ba su da ruwa a can su sha nan kawai ko kuma an ce an ce a akwai horo ɗin ce to ai kai kana da naka ko wani abin wannan zai ga suna ilgi cewa su anan ne to za a ce da su azhabtum tayyibatukum duk da dadan rayuwanku kun tafi da su ne fi hayatikum duniya a rayuwanku ta duniya wastamta'tum biha kuka ji daɗi da ita da rayuwar duniya kina nan kuka more rayuwar kuka sharholiya kuka more tun da wannan sharholiya ko dan gajeren lokaci sai a ce da su fal yawma tujzauna azabal huni a yau za a sakanta muku azaban walakanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi saboda girman kan da kuka rika yi a ƙasa wato a doron ƙasa kenan a duniya kenan da gairar haƙƙi ba tare da ke ko bima kuntum tafsukun saboda kun fasikancin da kuke wato gaji yanzu kuma gaji za'i walakanci da kaskanci da za ku sha a gidan wuta sakamakon girman kai da shagalin da kuka yi na duniya to Allah ya sauke to wannan gaba ne za mu tsaya nan insha Allah صلى الله على محمد وعلى اله jiya da yake tafsirin namu ya ɗauki ya ci lokaci haka ban yi magana ba ma haka nan na tunatar da mutane dangane da zaman jiya amma na san dai an kiyaye tun da mun faɗa ba kullum sai mun faɗa ba dangane da zama ɗin eh, jiya a gurguje ne mana magana dangane da fatuwar makkata yau kuma a gurguje da yake za mu zauna dan an jima za mu yi magana da dangane da shahadan amirul mu'mini wanda ya auku a rana mai kamar ta yau 21 ga ramadan a shekara ta 40 bayan hijira lokacin yana dan shekara 63 da yake za mu yi zaman musamman akan wannan ba sai na ɗauko mana dogon bayani daga wani dangane da mu za mu yi magana dangane da shahadan amirul mu'minin dan an jima insha Allah bayan isha ah, yanzu bari mai addu'a mu tashi kawai بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت مقلب القلوب والأبصار لا إله إلا أنت خالق الخلق بلا حاجة فيك إليهم لا إله إلا أنت مبدئ الخلق لا ينقص من ملكك شيء لا إله إلا أنت كلام يا فاتني لا إله إلا أنت باعث من في القبور لا إله إلا أنت مدبر الأمور لا إله إلا أنت ديان الدين وجبار الجبابرة لا إله إلا أنت مجري الماء في الصخرة الصماء لا إله إلا أنت مجري الماء في النبات لا إله إلا أنت مكون طعم الثمار لا إله إلا أنت محيي عدد القطر وما يحمله الصحاب لا إله إلا أنت مفسي عدد ما تجري ما تجري الرياح في الهواء لا إله إلا أنت مفسي ما في البحار من رطب ويابس لا إله إلا أنت مخزي ما بدت ما يدب في ظلمات البحار وفي أطباق الثرى أسألك باسمك الذي سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وأصلك بكل اسم سماك به أحد من خلقك من نبي أو صديق أو شهيد أو أحد من ملائكتك وأصلك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأصلك بحجك على محمد وآل بيته صلواتك عليهم وبركاته وبحجهم الذي أوجبته على نفسك ونلتهم به فضلك أن تصلي على محمد وآل محمد عبدك ورسولك الداعي إليك بإذنك وسراجك الساطئ بين عبادك في أرضك وسمائك واحمل وجعلته رحمة للعالمين ونورا استضاء به المؤمنون فبشرنا فبشرنا بجزيل ثوابك وأنذرنا الأليم من عقابك أشهد أنه جاء بالحق من عند الحق وصدق المرسلين وأشهد أن الذين كذبوه ذائقوا العذاب الأليم أسألك يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مولاي يا مولاي يا مولاي هذه أن تصلي على أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعلنا من أوفر عبيدك وسائريك نسيبا وأن تمن علينا بفكاك ركابنا من النار يا أرحم الراحمين وأسألك بجميع ما سألك ما سألتك وما لم أسألك من عديم جلالك ما لو علمته لسألتك به أن تصلي على محمد وأهل بيته وأن تأذن لفرج من بفرجه فرج أوليائك وأصفيائك من خلقك وبه تبيد الظالمين وتخلقهم وعجل ذلك يا رب العالمين واعطنا سؤلنا يا ذا الجلال والإكرام في جميع ما سألناك لآجل الدنيا وآجل الآخرة يا من هو أقرب إلينا من حمل الوريد أكلنا أثرتنا وأقل واقضي وانقلبنا بقضاء حوائجنا يا خالقنا يا رازقنا يا باعثنا يا محينا يا محيي العظام وهي رميم صل على محمد وآل محمد